Doctor bayanin da zamu nema a yanzu shine maganar matsayin sallah biyar a rana na musulmi. Mm, Duk da za ka iya samun kamar kiristoci su amma mm. ko su ke suke zuwa mm, coci da masu kama da haka. Amma musulmi a kowace rana bayan alwala biyar karanci sannan kuma zamu yi sallah so biyar. Malam kuka fahimta game da muhimmancin yin sallah so biyar a rana. Me kuma a ce ko a yi so ɗaya. eh to alhamdulillah idan mutum ya dubi a ah, yin sallah su biyar ah, ya dubi halittar ɗan adam sannan ya dubi jujjuyawar rana da dare da sauransu domin jujjuyawar rana da rana zuwa dare nan yana da wani tasiri a jikin ɗan adam saboda haka wanda ya ce a yi sallah su biyar a rana ɗinnan, nan mm-hmm. tabbas shi ya halici wannan jiki mm-hmm. domin a cikin wannan lokuta guda biyar a zahar la'asar magribi sha'i da subahi suna canzawa ne akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a cikin ɗan adam misali akwai abin da mu ce an aka ce system system ne wato kamar kamfani kamfani ko kuma factories factories masu aiki masu sarrafa abubuwa na jikin mutum da sauransu akalla za a ce akwai system system guda goma sha biyar kuma kowanne yana aiki kuma kowanne yana fitar da zafi kowanne yana da aikin shi kuma yana da wani kuma kaje kadubi ka dubi jikin mutum din nan kasusuwan shi wajen ɗari biyu da shida da hanyoyin jinin shi waɗanda suka yi in za a haɗa su za a haɗa su za su yi mil sittin dubu sittin hanyoyin jinin ɗan adam hmm. aka riga aka sa su za ga sun haɗu in haɗa su aka haɗa su ne za a yi ma duniyar da muke ciki rawani sau biyu da rabi duk aka haɗa su aka sa su a jikin ɗan adam hmm. banda wayannan kasusuwa da sauransu banda shakar iska da yake yi wajen so dubu ashirin da uku a rana hmm. banda kuma abubuwa da yawa waɗanda jikin shi yake faruwa yake wannan ɗin da sauransu sai ka ga to sai aka ce mishi to banda wayannan abubuwan da suke faruwa a jikin ɗan adam akwai kuma tasirin hasken rana akwai tasirin iska wanda suke cancanzawa Eh, da suke jujjuyawa a lokuta daban-daban misali yankin ka sallah kai sallar asuba za ka yi samu za ka samu ladan ka wannan bangare na lada na wannan bangaren ku ne mu za ka samu lafiya za mu faɗi wannan akwai iska wadda take musamman wanda ake da asuba ake samun ta wadda kiranta ozone ita wannan ozone din tana dan lokaci kaɗan take fitowa da ta fito din nan ka shaka ka shaka wannan dina kana hankoran ka je kai sallah amma kana akwai abubuwa da yawa da suke tasiri a cikin jikinka saboda haka sai kai musallar eh, sallah asuba ka tafi ka je ka ka ka alwala ka yi wannan ka gama ka je ka ta da kabara ka yi wannan jikinka ka riga ka akwai abubuwa da yawa da suka hada a jikinka mm. wasu hanyoyin jinin sun lankwashe ka gane ko mm. wayansu hanyoyin jinin wani tantani wani yaɗi ya ɗan taskare su ba su harba jini da ya riga ya kamata yadda za su yi wayansu ƙasusuwan da aka riga aka jera da gaɓoɓinka waɗanda suke kamar ɗari uku da sittin aka sa su aka yi wannan ɗin nan da sauransu wayansu ba su yi balansin yadda ya kamata ka yi ba sai aka ce to sallah ka zo ka yi sallah cikin littafi na health benefit of islamic worship wanda na buga shi a 2004 yau shekaru 20 da suka yi mm. na yi magana sallah tana kawo jikin dan adam balancing and realignment mm. in ka tafi in ka kama hanyar ka tafi zariya ka tafi gargada kai wannan kai wannan ka dawo za zaka shi dala zuwa maka ka. motanka motan motanka bolon socket din da sauransu da gabobin da su kai yawan na jikin dan adam ba saboda haka tsakanin azahar da la'asar za ka yi kasar kaza za ka yi wajen abubuwa za ka yi wannan akwai ƙasusuwa na jikinka waɗanda ba su yi balance ba akwai wasu hanyoyin jini akwai wasu hanyoyin jijiyoyi da su yi wannan ba da sauran su a zo a ce sai a kira ka a ce ka yi sau biyar kaga wannan da ƙarin lafiya ne hmm. sau biyar ɗin nan da aka riga aka yi shi aka ce ka zo kai sau biyar ɗin nan akwai abubuwa wanda jikinka kai ba za ka sani ba wanda sallah ɗin take maka ka zauna kana da ɗan ciwon baya kana ɗan miƙewa da sauransu an ce Allahu akbar ka miƙe mm-hmm. miƙewar sallah an ka miƙe mm-hmm. ah, ka za faɗa akan eh, fa'idar sallah a kan lafiyar da adam mm-hmm. yanzu a ah, ɓangaren balancing na ce maka sallah tana yin balancing and realignment kana da mota kasan san balancing and realignment to saboda haka na tashi misali na tashi na na na bayana na kwanta na tashi bayana ya ɗan kage Su ya ce in tashi ce kaga ba kai sallah haka kiyam kan magana kiyam zai magana in ka miƙe nan kai sallah din nan ka ce Allahu akbar ka riƙe nan kai wannan din nan wannan kamar anatomical position ne wani wanda muke cewa halittar dan adam wadda take daidai da rayuwar shi wanda komai nashi ya yi balance muna kiranta anatomical position ita kuma yadda muke karanta da ita kamar haka ne kake ka gane ko mm. kamar haka kake a miƙe mm. in ka tsaya a kan anatomical position wanda kiyam ka gane ko mm. ta mamaye wannan anatomical position din ka miƙe bayan ka yana miƙe ƙirjinka ka nan kaɗan ɗaga shi huhunka ya sauka yana jan iska lita biyar yana watsawa yana lita biyar zuwa lita bakwai kana numfashi a kan shi ƙasusun bayan ka waɗanda suke gasu na wajen 33 da suka yi wannan ɗan na bayar sun yi waɗanda suka kauce ka miƙar da su ba kai to daga tsakanin azahar zuwa la'asar haka za ka zauna zugu ba ka da aikin yi hmm. za ka je kazar-kazar mu ma ka zauna ɗin zaman ya wuce na wani lokaci zaman zai kawo maka matsaloli ta ce to ka je ka je ka yi sallah sallah kuma sai ta kawo maka balancing and realignment mara kiransu structural realignment hmm. kuma ya tafi wannan bai tafi bayan ka ya miƙe